الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبان bayan godiya ga Allah لكما sarki da da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farko ne ina ba yan uwa hakuri saboda daɗewa da aka yi kafin mu daura wannan karatu saboda dalilai da uzurrika da aka sani na yanayi da sauransu amma da fatan insha Allah za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi girma wato shine a littafin shekul islam ibn ta rahimahullah rabbul malam ani al'ahimmati al'ala malam ya kawo mana dalilai masu yawa ko kuma daga cikin dalilan da suke kawo sabani tsakanin wato malamai wanda dalilan mafi yawancinsu su ne suke haifar da sabani tsakanin malamai wanda sun hada da abubuwa da yawa wasu dalilan suna da alaka da fahimtar abin da nassi ya kunsa wasu kuma suna da alaka da nasin da ya so idan hadisi ne yaya hanyar zuwan shi wannan duk yana radar da sabani a cikin dalili na biyu shine asbabu tani shine an yakunan hadithu kad balagha ko ah ya zama hadisan hadisi ya zo ma malami ma'ana ya iso mishi ya san hadisi lakinnahu lam yathbut indahu amma dai hadisin bai tabbata a wajen shi ta hanya ingantacciya ba huwa balaghahu alhadith lakinnahu lam yathbut indahu hadisin ya zo mishi amma bai tabbata a wajen shi ba ya'ani bai tabbata a wajen shi ba ya san hadisin amma a wajen shi ba hadisi ba ingantacce kuma akwai dalilan da suke sa hadisi ya zama ingantacce ko kuma ba ingantacce ba ya dangana da irin ka'idoji da sharuɗa da kowane malami na ke sakawa ko kuma matakai da yake bi wajen karɓan hadisi ko rashin karɓansa shine ya fara kawo waɗannan dalilan imma li anna muhaddithahu ko dai ya zama wanda ya ba da labarin wannan hadisin ma'ana wanda aka rawaito hadisin daga gare shi aw muhadditha muhaddithihi ko kuma wanda ya ba wanda ya ba shi labari aw gairihi min rijalil isnad ko kuma wani daga cikin waɗanda suke wato asalin ah, silsila ta wannan hadisin domin hadisi yakan zama musnad ce haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani fulan qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu kaza wa kaza yace wane ya bani labari cewa wane ya bashi labari da fadan sunan ko ce shi kuma ya ce wane ya bashi labari shi kuma wannan nan ya ce ya ji daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi labari yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan shi ake kira isnad to sai ya zama shi wannan malamin wanda ya ba shi labari ko kuma wanda ya ba wanda ya ba shi labari ko wanda ya ba wanda ya ba wanda ya ba shi labari ya zama yana da illa yana da damuwa waɗannan damuwoyin suna da yawa daga cikinsu shine imma ya zama majhulun indahu shi a wajen shi daga cikin irin hanyoyin da yake bi na rawaito hadisai ya san wane ya yi zamani kaza wane ya yi zamani kaza ya yi shekara kaza ga malamansa ga garinsa ga shekara aihuwansa to amma shi daga cikin hadisin inda ya zo masa sai ya samu wani a cikin waɗanda suka ce su an ba da labari ya ga shi bai taɓa sani shi ba to kaga a wajen shi ba inda zai karɓi wannan hadisi ko sai ya ga bai san shi ba bai san wannan ɗin ba ko kuma ya san shi amma muttaham au muttaham ma'ana abun tuhuma ne a wajen shi yana tuhumar shi kila ya taba jin ya bada labarin wani hadisi wanda ba gaskiya bane da haka wannan hadisin da ya zo daban amma da sunan wannan mutumin to yana tuhumar shi da cewa shi ma fa wannan hadisi yana iya yiwuwa ba gaskiya bane to shi haka hadisin ya mishi au sayyi'ul hifzi ko kuma yana da wato mummunar hadda ma'ana hadda shi gurbatacciya ce ba ta da kyau ma'ana yana da wasu ɗalibai da suka yi karatu tare da wannan din wanda hadisin shi ya zo a wannan to amma su yanda suka kawo hadisin su shi da ya tashi sai ya kawo saɓanin abin da suka kawo mai cin karo ma da abin da suka kawo ma'ana da aka bincika aka bincika kowa ya kawo daidai shi sai bai kawo daidai ba sai yana cire abu yana karin abu to kaga wannan yana da hadda wacce take mara kyau ko to wannan yana iya zama dalilin da zai sa wani malami ya ce to ai wane ba zan karɓi hadisin shi ba domin na ganin hadisin nan nashi akwai damuwa a cikinsa in gane ko saboda yana da hadda mara kyau ta yi abin da yake faɗa ba abin da ya ji ba ne kai ne ka zo wajen wani malami da yake da almajirai da yawa ka zo kana so ka ɗauki karatun da malami yake ma almajiran sai ka samu Musa da Zaidu da Amru dukkansu sai suka kawo ma abin da ya faɗa da ka faɗa ta maganganun su sai ga duka ba bambanci da ka ɗauki abin da suka rubuta a wajen malamin sai ka ga duka daidai ne ma'ana sun yi magana misali akan wani abu da ka zo wajen ɗalibin shi na hudu wanda shi ma abokin karatun su ne sai ya baka wani abu wanda yake kwata-kwata bai daidai da abin da suka faɗa ba kowanne da ya kawo daidai shi da ya zo sai ya gutsura wani abu a ciki sai ya ƙara wani abu ma'ana sai kawo abin bayan da ya kamata ba to kaga nawaye za ka dogara a kai na wanda ya kawo daidai saboda haka wannan illa ce ta yi ba yana da rauni ba iya kiyaye abu da kyau an gane ko to ce waɗannan suna daga cikin dalilai hadisin ya zo mishi tabbas ya ga hadisin Ko amma waɗannan dalilan da suke kewaye da hadisin su zai sa ake karɓan hadisin an gane ko Ya ce wa imma li annahu lam yablughu musnadan ko kuma hadisin bai zo mishi tiryan tiryan ba al hadisul musnad shine hadisin da za a ce wani ya ban labari ya ce wani ya bashi labari wani ya bashi labari ba katsewa har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin bai zo mishi ta irin wannan hanyar ba bari ya zo mishi ne a gutsiri. in an ce mun katse wa abinda aka katse shi ma'ana wannan ya zo yana da hadisi ya ce wane ya ban labari shi ma wane ya ba shi labari shi ma wane ya ba shi labari ya ce da manzo da sallallahu sallam ya ce kaza ma'ana sai ka ɗauki mataki eh, kamar misali ka ce urwa urwa ibn zubai ko sahabi ne wannan karatun dole mu dinga yin kana gaba urwa ibn zubai sahabi ne tabi'i ne dan zubair ibn al-awwa ko misali sai ah, imamu malik ya ce urwa ibn zubair ya ba shi labari urwa din nan ya ce ya ji aisha ta ba shi labari aisha ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan shine hadisi musnad in gane ko ko salim salim sahabi ne tabi'i ne dan abdullahi dan umar salim ya ce haddathani abi shine man abdullahi dan umar sai ya ce ala haddathahu abu sahabi ya ce baban shi ya bashi labari babban sahabi ya ba karaman sahabi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza kaga wannan hadisi ne musnad ma'ana a jere yake wannan ya ci daga wannan kuma duk kusan zamanin daidai daidai ne ko to amma yanzu misali sai salim ya rawaito hadisi in gane ko aka zo ɗaliban salim misali sai suka rawaito hadisi daga salim ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ma'ana yanzu salim ya ƙetare wani ya yanke wani ko ya kai shi zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam an samu gibi to nan gefen shine inqita mana idan mutum yana da wannan hadisin a jere wannan kuma hadisin ya zo akwai gibi wanne ne zai fi karfi wanda bai da gibi allabi ja a musnadan shine za a fi karban shi to sai ya ce hadisin bai zo mishi musnadan ba ya zo mishi munqati'an ya zo akwai gibi a cikin sa mafi yawanci abin nan kalmar da malamai suke amfani da ita malaman hadisi wanda ita ce har yanzu ake kanta idan an ce al-munqati shine hadisin da tabi'i ya katse sahabi ya kai shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ngani ko ma'ana sahabi ya yadda tabi'i ya tabi'i ya yadda sahabi kawai ya kai maganar kamar shi ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa dai tabi'i bai ji daga annabi ba tunda bai zamani da shi ba ko ta yi da aka haife shi mazala sallallahu alaihi wasallam yana rayi amma bai samu ganin shi ba ko imani da shi ko jin abin nan dinsa misali an haife shi mazala sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yana dan shekara daya kaga wannan ba za a kira shi sahabi ba dan shekara daya yanzu ya san ah, ya san mutum ya kiyaye shi bayan shekara bakwai ya bada labarin wannan mutumin to kaman wannan akwai waɗanda sun an haife su suna nan ƙanana zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su girma sai riske shi ba saboda haka wannan attabi'in ne zamanin su daban to sai tabi'i irin wannan ya ce ya ji annabi ya ce kaza ko ya ce annabi ya ce kaza kaga dole yana da buƙatar ya tabbatar tunda an san ba kai tsaye ji daga annabin ba ya ji daga wani ne wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine al-munqadi kuma al-munqati matukar ba a san wanda ya bashi labari din ba in gane ko in ba a san wanda ya bashi labarin ba to wannan ana sa alamar tambaya a kan shi an gane ko amma an san wanda ya bashi labarin akan san shi ne kuma ko dai shi ya bada labari ta wata hanya daban ko kuma a samu wata hanya daban da take nuna cewa eh gashi ya ji daga wato wanda ya ji sai a tabbatar

muna bin shi ne daki daki saboda yana da bukatar mu shi a hankali a hankali eh yawa to ka ajiye tambayar inda ya yi sai ka sa alama a daidai wajen mun zo sai tambayar ka ko na aulam ya bi lafzal hadith ko kuma ya zo da hadisin amma bai kiyaye lafazin ba in gane ko kamar misali dukkanin wanda suka rawaito hadisin su rawaito shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna a ce duk wanda suka rawaito hadisin haka suka rawaito shi kuma da ya tashi sai ya ce man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna sai zo da lafazin bai Ba na da kiyaye lafazin hadisin ba saboda ya zo da wata kalma daban da ta saba da duk waccan kalmomi to wannan yana iya sa wani malami ya ce kai wannan maganar ba ba ita bace wacce manzo Allah ya faɗa an gane ko ma'ana bai kiyaye lafazin hadisin ba an gane ko ko a ce al-halalu bayyin wal haramu bayyin ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-halalu bayyinun wal haramu bayyin sai ya zo da wani lafazi daban misali ya ce ai an ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala wal harama bayyinu to kaga ya saba da lafazin da aka saba da shi kaga bai kiyaye kuma a haka zai tarwaito lafazin to wannan yana iya sa wani malami ma'ana abin da yasa suke korewa din ba wai suna kore ingancin hadisin bane a'a suna kore cewa fa wannan ba shi bane lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin an samu lafazin ya zo ta wasu hanyoyi daban ya inganta to a kunkudan hadisi abin da ya kunsa daidai ne amma wannan lafazin shi ne ba daidai ba in gane ko ma'a an na zalikar hadith duk da cewa wannan hadisin qad ba in an ce athiqat jam'i ne na tika ma'ana tabbatacce kalma ce da ake amfani da ita ta mutumin da ya zama tsayayye ne ma'ana daidai din shi ya fi kurakuran shi yawa mana kurakuran shi kaɗan ne kamar yanzu ka samu wasu momi, misali suna takara wani kila tun da aka fara takarar nan suna sauka duk bayan sati ɗaya ana kewayewa karatu ya zo kanshi ya zo shi har a yi sauka ya yi kuskuren wasanni ɗaya misali in gani ko to wani kuma a cikinsu ana sauka ɗin nan ya yi kurakurai kamar guda goma ba na wasali ba kuma akwai na batan kalma akwai na canja kalma akwai na canja wasali akwai na daukewan kalman ma gaba ɗaya to yanzu wanne ne ya fi ƙarfi a ciki wanda ya kuskuren wasali gida to wannan sai a kira shi fika ma'ana tabbatacce ne ana ko abin da ya haddace shi ya kiyaye shi in gane ko wannan lafinsa suna na wajen wasu malamai wanda suke magana akan Eh, rijalul hadith malaman da suka rawaito hadisai kamar imamu malik fiqa ma'ana ba a kokonto akan ruwayoyin imamu malik ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kaza imamu malik fiqa ma'ana aminta ba ka kokonto akan haddar imamu malik ko abin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gane ko wani za a ce Eh, laisa bi tika ma'ana ba tika bane amma kuma yana da karfin sa abin nan dinsa gani wannan lafazin yana da kyau musassan ma'anarsu saboda su ne za su nuna maka cewa ka gane cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba saboda in ka samu hadisin da suka ya rawaito shi sai ka samu wani hadisi wanda wanda ya rawaito shi shi ba suka bane kuma ya ci karo da abin da suka ya rawaito to kaga wanne za ka ɗauka abin da suka yi rawaito za ka ɗauka saboda ka fi garanti a kan shi in gane ko shi ne ƙadarawa hutsiƙa da gairihi bi isnadin mutasi shi hadisin da wannan ya rawaito ya rawaito shi na farko mun qati'an ko mai kiyaye fasin shi ba duk da cewa shi nafsin wannan hadisin wani wanda yake mai ƙarfi ne ya rawaito shi ko masu ƙarfi da yawa sun rawaito hadisin wato ta hanyar wani wanda ya bada labarin wannan hadisin da sanadi wanda yake ya bi daki daki bi an yakuna ghayruhu ya'lamu min al-majhul indahu athika aw yakunu qad rawahu ghayru ulaika al-majruhin indahu sai ya to shi wannan hadisin sa, ma'ana ya zama tika ne wanda ya rawaito hadisi wanda shi wannan bai ba ta wannan hadisin ya rawaito ba ko ya zama wani ya rawaito wannan hadisin sabanin waɗanda suke an riga an soke su wanda ba a soke su ba sun rawaito hadisin ta hanya da ba au tasala ko kuma hadisin muttasil ne min ghairi jihatil munqati'a ta wata jiha wacce bai katse ba ya samo shi daban ma'ana ka iya yiwuwa malami yana da almajirai da yawa ko misali idan malami daya yana da almajirai guda uku ba dole bane waɗannan almajiran nashi su kuma su samu almajiransu su zama duk daya ta iya yiwa wannan eh, malam zaidu ya zama yana da almajirai daban yan unguwarsu ne sun saba da shi a wajen shi suke jin hadisan malamin shi wancan kuma yana wani unguwa daban shi ma irin hadisan da yake jin a wannan malamin haka zai ba su labari saboda haka suna iya tarayya a malami ɗaya amma ya zama su almajiran nashi su kuma almajiran su daban-daban to misali kai ka rawaito ta hanyar almajirin shuwani amma kuma an samu tsari. shi kuma sai rawaito hadisin ta ɗaya almajirin wanda yake wata unguwa amma da sanadi mutkasi kuma almajiran waɗannan ya zama sun fi na wancan ƙarfi in gane ko to kaga bayan da za a iya karɓi hadisin ka ce ni wannan hadisin naka da ka zo da shi bai ban gamsu da shi ba domin ina da wata hanya da fi ta ƙarfi in gane ko saboda haka ni hadisin ba ingantacce bane a waje na وقد ضبط الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ اسامو وسو wato masu kiyayewa masu karfi a cikin malaman hadisi sai rawaito hadisin wato da lafizza waɗanda suke asalin lafazin hadisin aw li tilka riwayati min ash-shawahidi wal mayu ma yubayyinu sihhatiha ko ya zama wannan riwayar tana da wasu shawahid in an ce shawahid tana da wani abu da yake ƙarfafa ta ta wata hanya daban an gane ko ma'ana shi wannan nafsin hadisi da shi ya rawaito shi ne ta hanya mai rauni wani ya sami irin wannan hadisin amma ta wata hanya daban ko irin ma'anar hadisin ta wata hanya daban to wannan shine shahid ma'ana an samu shaida da yake karfafa wannan hadisi to sai ce shi zai riko da shahid ba zai riko da wannan hadisin ba ko a samu mutaba'a shine ya samu wani shi ma ya rawaito irin wannan hadisin nasa in gane ko amma ya zamanto shi din ya fi shi ƙarfi da haka ya samu wani ya mara masa baya na kan wannan wanda zai bayyana ingancin hadisin ma da yace wa hada aidan kathirun jiddan wannan yana da yawa to kaga muka ce ana maganar ilimin hadisi kana iya cewa a wannan yankin namu ba a neman irin wannan ilimin hadisi ya kamata idan mutum ya zo ya sa littafin hadisi ko bulugul maram ko a arba'unan nawawiya ne in gane ko ko umdatul ahkam ne ko liyabus salihin ne ya kamata in aka zo kan kowane mutum a hadisin a bayyana waye shi wannan shine ilimin musalahul hadisi mana haddathana imamu malik ya yace misali ni az-zuhri malamin imamu malik ne waye zuhuri ko shi kuma zuhuri ya ce haddasa ne fulan waye fulan ɗin a san shi a san shekarun aihuwarsa a san shekarun mutuwarsa a san matsayinsa a wajen malamai an gane ko to irin wannan ilimi ne da an yi sakaci da shi shi aka afka cikin damuwoyi kowa kawai in yazo ya ji hadisi kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka ba tare da bin diddigin suwaye suke cikin hadisin ba gane ko saboda haka ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma yana da littattafai da ake bi mataki mataki wajen karanta su mafi eh, karancin littafin da za ka fara neman irin wannan ilimi da shi shi ne bai kuniya wanda dan wake da aka yi da bai shi wuce shafi abin nan eh, baiti 43 ba zuwa 33 zuwa 38 haka bai kuniya yi dan matashiya akan wannan ilimin to ilimi ne mai muhimmanci da yake da amfani ya kamata a san shi saboda sanin wannan ilimin shi zai daura ta akan tantance ingancin hadisai amma ba haka ba kawai mutum sai ya so sai ma rubutun littafi sai ta ɗebo hadisai kawai kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza ƙala rasulullahi sallallahu ko da a ce kuwa hadisin yana da matsala kaga shi ba zai san yana da matsala saboda ba shi da wato asalin masaniya akan irin waɗannan ƙa'idoji to yana da kyau a san irin waɗannan ƙa'idodi ya ce wa huwa min tabi'ina wa tabi'ihim ila al-a'immati al min ba'dihim aktharu min al awwal irin wannan wato saɓani da ake samu na lafazan hadisi na wannan da sauransu yace fi yawa a zamanin tabi'ai da asba'u tabi'i gane ko haka nan har gangarowa ƙasa fiye da zamanin farko me yasa zamanin farko mataki ɗaya ne kawai tsani ɗaya ne Umar dan katsa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan ba shi zamanin sa ɗaya da annabin Allah kuma san sahabin shi ko ko kuma Jabir ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza a aikin haji dan haka mataki ɗaya ne kawai wannan ba ba damuwa ai damuwa ba ta shiga amma lokacin da aka fara samun cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya rasu sai almajiransa sahabbai su kuma sahabbai din nan sai ya zama suna da almajirai kaga an ƙara samun tsani ɗaya almajirin sahabi ya ji sahabi ya ce annabi ya ce kaga an samu mataki biyu yanzu sai a samu kuma almajirin tabi'i ya ji tabi'i ya ce ya ji sahabi sahabi ya ce kaga ana tafiya zamani na nisa tsanin yana da nisa to anan sai a fara samun kila damuwa tana shiga za a kai matakin da zai kai kila har tsanin ya kai kaman guda goma zuwa ga wanda zai rawaito hadisi to kaga anan yana buƙatar sai an tantance su waye waɗannan da suke cikin sanadin hadisin ko shi yasa ba a fara bincike akan wannan fannin ba sai da fitintunu suka fara aukuwa a cikin al'umma aka fara samun ana danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zantuttuka na ƙarya in dai saboda mutum yana so ya karfafa wani ra'ayi nashi ko wata manufa tashi to a lokacin sai aka fara bincike a kan wannan idan mutum ya ce wane ya ba shi labari to sai a ce wane ɗin nan da ya baka labari a ina yake ce a yana garin kaza to shi sai a ce a haggarin a bincika akwai wani a wannan garin ko babu yasa ɗaya daga cikin magabata yana cewa kanu la yas'aluna anil isnad sun kasance ba sa tambaya an ce annabi ya ce kaza ba a bincike a kai saboda ana ganin cewa ba wanda zai ma annabin Allah kare ya ce lakin lamma waqa'atil fitan lokacin da aka samu kutuntunu da rarrabuwan kai aka samu waɗannan shi'a ne waɗannan khawarij ne waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne kowa yana ƙoƙarin ƙarfafa manufarsa kuma ya san manufashin nan ba zai zo ya faɗi magana ya ce to kun ga ba abu kaza shine daidai mutane za su iya cewa wannan ka ne amma in ya raba shi da annabin Allah ya ce kaza ba wannan kamar kai tsaye za a karɓa ko duk wanda ya rataye wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ana ganin daraja annabin Allah da girman sa kuma an sa Allah ne ya aiko shi to in ya rataye wata magana shi da annabi ai zaka ce gaskiya ne to yace lokacin da fitina ta auku sai malamai suka fara cewa sammu lana rijalakum ku gaya mana su waye waɗannan mutanen naku da kuka ce kuna rawaito hadisi daga wajensu da waye da waye da waye da waye shi wani dinnan ya yake in gane ko sai malamai suka fara bin diddigi shine zaka ji an ce malami yayi tafiya daga gani kaza zuwa gani kaza dan neman ingancin hadisi guda daya ba dan komai ba sai dan a tantance gane imamu ahmad ya tafi yaman wajen abdulrazzaq as-sanani dan ciyo hadisansa ta iya irin wannan ne mutum kawai zai zo ya ce ai ai eh, wannan hadisin daga abdulrazzaq ya rawaito to ya taba zuwa yaman din ya ga abdulrazzaq din ko bai taba zuwa ba in gane ko mutum ne ya zo ya fara baka labarin cewa ya karanta kaza ya ji daga kaza wane ya bashi labari wane ya bashi labari daga dan kodiyo cewa usman ibn kodiyo ya ce kaza kaza ko sai ka ce to wannan din nan da ya baka labari ko a ina yake an san dai dan kodiyo a san ba ta yi rayuwar shi to ya kamata kuwa duk maganar da za ta fito ya zama a wannan layin take sai ce ma mutumin da ya bashi labari a lagos yake ka je lagos ka bincika ka bincika ka bincika ka ga ta akwai sunan irin wannan mutumin a garin amma kuma ba shi bane wanda yake faɗa din ce to wane wane muna da wani wane a gari kaza ya ce ka bashi labari ya ce a ban san shi ba to kaga daga na an fara samun matsala ko sai aka fara bincike lokacin da maganganu suka fara watsuwa in gane ko shi yasa yace sabanin yafi yawa a zamanin baya a zamanin farko farko sabanin ba shi da yawa amma a zamanin baya baya da aka fara nisa ma'ana eh, silsilar hadisi tana yin yawa tunda duk sanda zamani yayi nisa dole silsila za ta yi yawa to shikenan sai aka fara bincike akan wannan to haka shi yasa a lokacin muke kawo hadisi za iya cewa ban karba ba saboda ni ba haka na san shi ba ƙara aw kathilin min al-ism al ko da yawa daga bangare na farko da ya ambata yace fa innal ahaditha domin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kanat qad intasharat ta watsu washtaharat kuma ta shahara lakin kanat tablugu kathiran min ulama min turuqin da'ifa amma da yawa daga cikin malamai hadisan suna zuwa musu ta hanyoyi masu rauni ma'ana ba hanyoyi masu inganci ba وقد tilka غيرهم Wasu kuma hadisai sun zo musu ta hanya mai inganci saɓanin waccan mai rauni ɗin dan haka fatakunu hujjata min hadha wajihi, sai ya zama ta wannan fuskar hadisin ya zama hujja inda ya zo ma ta hanya mai inganci ya zama hujja in gane ko ma'a annaha lam tablu man khalafaha min alwajhi alakhar dan da yake bata isa ga wanda ya saba ma hadisan ba shi yasa magabatan nan da Allah madaukakin sarki ya musu dace suka tsarkake niyyar su dukkan su babu wanda ba a rawaito magana da gare shi ba wanda ma'anar magana a dunkule take nuna duk maganganun su haka ne suna cewa idza sahha alhadithu fa huwa madhhabi da haka ka iya cewa fa maganar mazhabobi din nan duka fa na komawa ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik hadisi ya zo daga gare shi cewa kullu ni ukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al haka ne yana cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi idan dai har hadisi ya inganta yace to ni shi nake riko da shi shine mazhabata haka nan imamu shafi'i yana cewa idza sami'tum qawli ko ra'aytum qawli idan kuka ji zance na ko kuka ga zance na wa ra'aytum alhaditha yukhalifu kuka ga hadisi ya ci karo da zance na ma'ana zance na ya ci karo da abin da ya zo a hadisi ya ce fadribu bi qawlil ha'id ku ɗauki zancen nan na ku yi jifa da shi akan katanga wa aqulu bil hadith ku yi riko da hadisi to kaga mabiya mazhabobi sai dai su bi san zuciya ko da haka an samu matsala ta sabani shikenan sai muka ga imamu shafi'i da ra'ayin da ya tafi imamu abu hanifa ga ra'ayin da ya tafi a kai imamu malik ga ra'ayin da ya tafi a kai kuma sai muka samu kamar matsala ce guda ɗaya amma ra'ayoyin suna cin karo da juna me ya kamata ne sai mu duba dalilan da suka yi riko da su in gane ko idan muka duba sai mu auna mu auna mu auna mu gani sai mu ga a cikin waɗannan me yasa imamu shafi ya tafi da wannan ra'ayi me yasa imamu malik ya ce kaza me yasa wancan ya ce kaza muka auna muka gani ta yi ila hadisin da ya zo ma imamu shafi bai je wajen imamu malik ba shi yasa ya fatawa da wannan abu to shikenan da yanzu hadisin mu ya tabbata mana cewa ga yanda yake yayi daidai ne da abin da imamu shafi ya faɗa ko imamu malik ya faɗa sai mu ajiye waccan maganar mu dan wannan wacce ta yi daidai da hadisi in gane ko to da haka kaga sai a samu sauki dan haka duk sanda hadisi ya zo ma ya zama hadisin ya inganta kuma aka tabbatar ma da ingancin wannan hadisin to baka da wata hujja ba za ka ce fa ni tunda ya inganta wajen ka je ka ci gaba da rike abin ka bala in gane ko saboda kan dai har ya inganta shikenan zancen ka bai da sauran inganci kuma inda a ce ingancin hadisin bai zo ma bane to shine kake da hujja amma ingancin hadisin ya riga ya zo maka wani ya bayyana maka cewa fa wannan hadisin ga matsayinsa hadisin da kai riko da shi ba haka bane ga hadisin da yake mai inganci tabbatacce shine abin da ya tabbata qala wa li hadha wujida fi kalami ghairi wahidin min al a'imma kamar yadda muka faɗa shi yasa aka samu a cikin zance na mafi yawa daga cikin malamai ba ɗaya ba ba biyu ba ta'aliq al qawli bi mujibil hadith ala sihhatihi suna rataye fatawarsu akan wato abin da hadisi ya kunsa matukar hadisin ya inganta fa ya sai a samu ɗaya daga cikin magabata malamai yana cewa ƙauli fi hadhihi mas'alati kaza sai ce fatawata a mas'alar nan ita ce kaza ba laifi fatawa da haka misali ya ce fatawata a cikin sallah ma'ana ta asuba shine a dinga yin alkunut. yana iya fatawa ka ce wannan ita ce fatawa ta an an zo sallah asuba ayi alqunuti na baku fatawa haka misali ne muke bayarwa ce wannan ita ce fatawa ta amma wa qadar wuya fiha hadithun bi kaza kuma an rawaito hadisi mai ma'ana kaza akan wannan mas'alar fa in kana sahihan idan hadisin mai inganci ne fa huwa qauli ita ce fatawa ta ma'ana maganarsa in kana laysa sahihan idan ba mai inganci ba ne to fa laisa bi qauli kenan wannan shine makomin hadisin sa ai maganar da yake fada so haka malamai za su yi fatawa sukan kiyaye ba irin fatawa ta yau ba fatawa ta yau sai a hankali ko a mutum zai yi fatawa ne kawai akan cewa fa babu wani abin da ya ci karfi ba shi da ku je ku aikata wannan haramun ne a'a wannan shine duk sabanin sa ba daidai bane wannan shine la duba magabata yadda suke ta'amuli da maganar fatawa saboda abu ne wanda yake mai hatsari abu ne na halattawa ko haramtawa ko shar'antawa ko korewa saboda haka kafin mutum ya kutsa kanshi cikin irin wannan dole ya zama yana kakasansa haka yayin da mutum zai bada fatawa da yawa daga cikin zaka samu magabata shi yasa suke tunkuɗe tunkuɗen fatawa in ta zo wajen wannan ya ce kai ku je ku samu wani ku je ku samu wani saboda yana taka tsantsan kar ya je faɗa abin da yake ganin kuma hukuncin Allah ne amma ba abin da ake nufi ya faɗa ba kiyayewa ne ba wasu ba dan ba san hukuncin ba in gane ko amma saboda tsantseni ne da kiyayewa ya aka ga sahabbai suna tura fatawa zuwa wajen su, wata rana an zo an tambayi abu musa al-Ash'ari in gane ko akan wata matsala ta rabangado sai ya bada fatawa da ya ba da fatawa sai suka je suka tambayi abdullahi dan mas'ud a kan wannan mas'ala nafsaha sai ya ba su fatawa saɓanin abin da abu musa al'ashari ya baya sai suka dawo wajen abu musa al'ashari suka ce to ka ba mu fatawa amma ga fatawar da abdullahi ɗan mas'ud ya ba mu ya ce to kada ku ƙara tambaya na matuƙar wannan malamin na cikinku don haka ba laifi ba ne ƙila wani ya fi ka masaniya a kai ya ce fa'innahu sahibu asawadai fa'innahu sahibu sawadai ne ma'anar sahibu sawadai shi ma'abocin wato baƙaƙe guda biyu abin nufi da baƙaƙe a nan shi ke rike ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalman shi shi ke rike mishi abin tsarkin sa ma'ana duk shiga da fita na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Mas'ud ya dade da shi ya san hukunce hukunce da yawa ni kuma ban sani ba ma'ana yana ɗaya daga cikin farkon musulunta shine mutum na hudu a musulunci Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shi a lokacin fatawa ta zo sahabbai za su koma wajen shi suna tambaye shi akan wannan saboda wasu ma da suka zo suna akwai wanda yake cewa fa shi ya dauka fa lokacin da ya hijira ya zo Madina kafin a sa aya ta hijabi ta rashin shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallahi ya dauka Abdullahi dan Mas'ud dan gidan Annabi saboda inda yake yawan shiga cikin gidan da fita ba ko yake min kai shi ba neman ilimi so aka suna ganin yana da masaniya akan abubuwa da yawa har wani abin da yake ya shafi manzo Allah ya aikata a cikin gida ya gani saboda yawan shigansa saboda haka babu laifi mutum a samu wata fatawa wacce ta fita shi karfi saboda dalilanta ya bar fatawar da yake koma kan wannan ba laifi ba ne. bal wannan shine cika na ilimi gani ko idan sahabbai sun kasance suna sauka akan fatawa idan suka samu dalilin da ya bi fatawar su karfi to mu menene dalilin da zai sa ba za mu sauka akan wata fatawa ba ba mu da dalili ba mu da hujja sai dai kawai in mun bi son zuciyarmu gani ko a sai mun bi son zuciyarmu har yau abu musa al'ashari ya ba da fatawa wata rana yake cewa idan mutum ya tara da iyalinsa matukar bai fitar da mani ba ma'ana bai fitar da ruwa ba ya tara da ita ya gama babu fitar da mani ke cewa wanka bai waje ba a kan shi ba ce bai wanka bai waje ba a kan shi ba kuma ya yi riko da hadithi hadisin da ya riko da shi shine innamal ma'u minal ma cewa ruwa shi yake jawo mana idan ruwa ya fita daga jikin mutum shi zai jawo ya ɗibi wani ruwan ya yi tsarki da shi to me ya hadisin kenan yake nuna wa mafhum ɗinsa idan ruwa bai fita ba ba maganar wanka ko abin da ya fahimta ke ne ya ɗauka aisha radiyallahu anha ta ce ku je ku gaya masa wannan fatawar ba haka take ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl da zaran an samu saduwa wanka ya wace ba. haka shi bai san da wannan hadisin ba ma'ana an samu wannan hadisin ya shafe wancan magana shi yayi riko da magana ba sai aka samu wani ƙarin ilimi akan nashi da haka ba laifi bane kila kai irin karatuttukan da ka sani kan a akai da ilimi wani yana da dole akan kai abin da ka sani da haka dan ya zo ma da wannan ba korewa za ka yi da jayayya ba sai ka tsaya ka saurara idan abin da ya wuce sanin ka ne kuma baka sani ba sai ka ce nan na na na mika wuya dan addinin ba nawa bane ba nashi bane na Allah kuma shari'ar ba tawa bace ba tashi bace ta Allah ce saboda haka sai ka bar wannan abin ka koma kan abin da yake ya tabbata kaga shi Abu Musa al-Ash'ari yana tsayin daka abin da ya fahimta kenan domin ba da wancan labari in gane ko akwai misalai irin wannan da yawa da haka samu sahabbai da sun yi riko da wani zance suka samu wani dalili da ya fi ƙarfi zancen nasu suka zo suka bari suka rike wancan wannan sahabbai kenan to mu waye da za ce ba za mu abin nan ba dole sai an samu ma'ana compromise ma'ana a bada kai akan irin waɗannan matsaloli din yana daga cikin matsalar da take nan ila har yanzu wasu eh, su ma ba su da matsaya akan irin wannan matsala shine idan mutum zai yi bayan gari zai kewaya misali ina ya kamata ya fuskanta gabas ko yamma ko kudu ko arewa eh? idan mutum zai yi tsuguno misali in ya kalli gabas ya saba ma Allah <laughs> shi ne dama abin da ke so na gaya kan shi ko? idan mutum zai yi tsuguno sai ya kalli gabas ya saba ma Allah ko to irin wannan shine abin da Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ma'ana ya samu kanshi a ciki ke cewa ah, nahana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an nastaqbila al-qiblata bi bawlin aw gha'itin walakin sharriqu aw gharribu hali ce famarar na di marahizati sham buniyat nahwal qibla ya ce fa kunna nastaqbilu al-qibla wa nan halifa fa nan halifa anha kuma nastaghfirullah ya ce masala sallallahu alaihi ya hane cewa idan za mu yi tsuguno mu kalli gabas ko kuma mu tuya ma gabas bayan amma dai mu kalli mahudar rana ko mafadarta ce sai muka je ƙasar sham sai muka samu wasu gidaje da ake ginawa kamar bayan gida a tasha ɗin nan an gina su suna kallon gabas suna kallon alƙibla kuma inda za ka zauna ka yi tsuguno ɗin alƙibla yake kallo don haka ya ce sai mu hau mu yi tsuguno amma kuma sai mu karkace mu karkatar da jikinmu don kar mu saba mu wancan umarni sannan mu nemi gafarar Allah abdullahi dan umar kuma da ya tashi ba da fatawa fatawar shi sai ta saba da wannan ya ce eh, irtakaitu ala baiti hafsa wata rana na ce na hau sauran ɗakin hafsa yayar shi kenan matar mazala sallallahu alaihi wasallama fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙabi hajjatahu mustaqbila alka'aba sai na ga mazala sallallahu alaihi wasallama yana tsugune yana biyan sa. wato yana mai kallon alƙibla to kada kama akwai cin karo kenan ko can abu musa abin nan abu ayyub da asali ya ce an hana su kallon alƙibla na abdullahi na wani ce ya gama manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsuguna kuma yana kallon alƙibla to ta yi abdullahi dan umar ya zo da ƙarin bayani wancan hanin ya shafi hani ne idan ya zama a cikin sarari ne a fili ba wani gini in gane ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a wajen da yake tsuguno din a cikin gini ne dan cikin gida ne to haka kenan idan a cikin gida ne ba laifi ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa abu mun abu ayyub al asari bai san da wannan hanin ba shi yasa yace sai mu karkace mu ne mu gafara Allah inda ya san da abin da Abdullahi dan Umar yake da shi na ilimi da sani kaga da ba zai wannan ba shi ya shiga ba zai damu ba ko tunda can gashi ya ga annabin ya aikata haka to kaga sai a bambance tsakanin sarari da kuma cikin gida an a cikin gida ne an riga an gine an killace wannan ba laifi idan kuma a waje ne kana kan hanya kana tafiya sai ka kiyaye to kaga yanzu abu musa abu ayyuba da ansari ya ji fatawar abdullahi dan wanda zai ce ni fa ban yadda ba a shi wannan fa ya gani ne a aikace ya ga manzo Allah ya aikata saboda haka wani yana iya samun wani ƙari na ilimi ta wani dalili dalili tana iya yi da irin littattafan da nake da shi iyakansu na sani shi kuma yana da wani littafi ɗori a kan nawa ko misali ni littattafan da nake da su kila ina da risala ta imamu shafi'i alal misali yana daga cikin littattafan da nake dogaro da su ina da mudawwana ta imamu malik misali ko ina da muwadda misali ina da littafi na mazhabar hanabiya, su ne abin dogaro na amma ban taɓa mallakar wani littafi na mazhabar hambaliya ba shi kuma ya ji ya sami ido ya samo irin wannan littafin kuma ya samu wani hadisi da ya ci karo da duk abin da yake cikin wannan littattafan kuma hadisi ne mai inganci kai kuma baka taba sanin wannan ba sai ka ce dan ban san littafin ba ban san wannan hadisin ba ba ruwana da shi la yanzu tunda ya kawo wannan hadisin har ya ci karo da abin da yake sai ka ajiye wannan ka dau wancan wannan shine abin da yake wato ya kyautu da mu dinga aikata a lokacin sabani amma ba mu tsaya wannan ya mayar da martani wannan ya yi suka wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan to shi ne halin da muke ciki amma za mu kiyaye mu bi tafarkin sahabbai a cikin saɓani shi kenan sai ga mutum ya sauka ya shiga ya fita ci zami lafiya ma'ana yana ganin ɗan uwan shi baya ganin shi da wani baƙin abu a tare da shi in gane ko ma'ana ana yin saɓani ne domin sanin inda gaskiya take ba domin a danna wani ba ko domin a nuna fice ko domin a nuna cewa ni na kowa ne ba a'a ana yi ne dan a nemi inda gaskiya take to haka ya kamata ya zama sabanin mu to kaga wannan sababi ne da yake dalili ne da yake haifar da sabani ta iya wa hadisan da suke wajen wani ni ina da hadisan da ba su ba ko kuma a'a shi ba su inganta a wajen shi ba ni kuma sun inganta a wajena to sai mu zo mu haɗa maganganun to wannan hadisin fa da kai rubo da shi gaskiya ga wani abu an samu abin da ya shafe wannan hukunci misali akwai shafewar hukunci Za ka kai kayi riko da abin da yake baya ne bayan nan an zo an samu abin da yake ya saba da wannan kamar yadda yake faɗa wannan littafin ya kunshi irin wannan misalan da yawa za su zo a babu babubuka a gaba malam zai kawo misalai da yawa misali a cikin babin riba riba ta kasu kashi biyu akwai riba ta fifiko akwai riba kuma ta wato lokaci wacce ita ce tafi yawa shine mutum ya baka bashi na sati biyu in ka zo sati biyun ta kare baka mayar mashi da kuɗi bai ce to in ka ƙara kwana ɗaya a kai zan dora ma tara ba wannan riba ce ko ma'ana saboda ka yi ƙari a kan wa'adin da kuka yi da shi to za ka biya shi kaza wannan ita ce riba ko to wannan riba ce ta lokaci in gane ko ta tsoni ma'ana ka zarce waje akwai raba kuma ta fifiko shi da abu ya zama guda biyu ne jinsi iri ɗaya kamar eh, gero ne da kuma wato doro ko nau'i ne duka na gero akwai wanda suke ƙanana akwai manya sai ka zo da ƙananan sun fi auki an fi amfani da su sai ka zo da mudu ɗaya na ƙananan sai wani yana son wannan ƙananan ya ce to in kana son ƙaramin nan sai dai ka kawo min manya mudu biyu in baka ɗaya kaga wannan ka ta abin da yake iri daya ne ya kamata a ce inda wannan mudu ɗaya ne nima in baka mudu ɗaya ka ban mudu ɗaya ba bambanci ko ko kuma a aje ka siyar da mudu biyunka sai ka zo ka sai mudu ɗaya a waje na. to abdullahi dan abbas daga cikin abin da yake gani yana ganin rubata ta kaita ne kawai akan rubata ta ƙarin lokaci din nan saboda shi ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la riba illa fi nasi'a babu riba sai in ajal lokaci ne mana yana nufin duk wata raba ba ta riba in ba ta shiga lokaci ba har yayyuwa bai samu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuni akan akwai ribata fifiko ba in gane ko hadisin الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب يدا بيد مثلا بمثل هذا تعالى بيسا wannan hadisin ba ko shi yasa da yazo ya ji wannan bayanin wannan hadisin sai ya janye wannan fatawar tashi ya zuke ta yadda akwai riba ta fan A Abdullahi dan Abbas wanda shine habrul umma wa turjumanil Qur'an da iliminsa da matsayinsa ya janye fatawa saboda ya ga wani abu da ya saba da wannan fatawar tashi ba wannan ba laifi ba ne gaskiya in gane ko to yana daga cikin matakin neman ilimi mutum ya ɗauki tawabu kaskantar da kai musamman ga abin da ya shafi nassi ne musamman hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma abin ya inganta to fa baka da wani katabus a cikin wannan zancen in ma ka miƙa wuya ne ko ka ja ɗayan biyu ne hanya ɗaya tsira hanya ɗaya ɓata tsiran shine miƙa wuya ka karɓa ko ya yi daidai da abin da kake so ko ya saba hanyar ɓata kuwa shine ka ce fa wannan hadisin ba ba zan yi aiki da shi ba to wannan kaga babban ɓata ne muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga irin wannan to wannan shine dalili na biyu shine dalilin a samu hadisi ya iso ma mutum amma akwai wasu dalilai da suka sa bai karɓi hadisin ba wani sababi na uku wanda za mu tashi a kan shi shine itiqadu ba'fil hadith bi ijtihad shi ya dinga ganin cewa kai wannan hadisin da ka zo da shi bani ni a irin ijtihadi na hadisi ne mai rauni ijtihad bi ijtihad saboda ijtihadi nasa an san ijtihadi shine badlul wus'i mutum ya yayi iyaka kokarin sa wajen tatso hukunci ngane ko akan iyaka kwarewar tunaninsa da makamarsa da dalilan shari'a ya fitar da wani hukunci mana hukuncin ba wai yana nan bane shari'a ta nasanta shine zai yi gwargwadon bincikensa da hasashensa har ya cimma wata matsaya wannan ijtihadi kenan kaga kuma dan mutum ya ijtihadi wannan ijtihadin ba dole bane tabbatar da abin shari'a ita ce manufarta a wani tana iya yiwa zai iya tabbatar da manufar shari'a Annan tana iya yiwa kuma abin da ya tabbatar sabanin abin da shari'a ta zo da shi ne tunda ijtihadi duka bincike ne hasashe ne in gane ko da haka an ce mutum yana hasashe kaga yana neman ya tabbatar da wani abu ne tana iya yiwa ya tabbatar da shi yana ba zai tabbatar da shi ba to wannan shine dalili na uku da yake kawo sabani wanda za mu tashi akan shi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ita mana inda kama a jina da kuma samu mutum da ya ba da kofi a yi shi wanda yake da wani hadisi ya zama na yana da an yadda da shi za a yadda da wannan hadisin da ba su iya sannan da ta zuke nan ko kuma in bai da inganci da ke na zawa kai ba ma'ana duk ƙarfin mutum in gane ko idan ya zama akwai irin wannan in ke ba akwai matakin da ake yi matakin da ake bi shine a yi ƙoƙarin tabbatar da cewa me yasa waɗannan mutanen ba su ma'ana shi ne ya yi hakan da sani shi ko kuma ba a kan sani ba wani yakan yi haka da sani shi saboda ya ƙarfafa girman hadisinsa ko ya ɗaukaka darajar malamansa da sauransu gane ko Eh, wani kuma yakan yi akan yanda ya zo saboda haka duk ƙarfin mutum ana buƙata a samu waɗannan inda suka fara in ba a same su ba ba a san su ba hadisin nan ba zai iya miƙewa sai ta irin waɗancan hanyoyin da aka faɗa samu yana da wani shahid ta wani hadisi daban ta wata hanya daban ko yana da wani ba ko wani waɗanda kawai aka ɗan yi sabani a kan irin wannan abin da suke aikatawa su ne kamar irin su sa'idu ibn musayyab sa'id ibn musayyab kamar yadda ya zo shine shugaban tabi'ai gaba daya ma'ana cikin tabi'ai babu kaman shi domin shi yayi rayuwa da sahabbai fiye da ɗari da wani abu shi yasa wani lokacin sa'id ibn musayyab zai iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza duk da bai gaishe ba amma an san cewa tunda yana cikin sahabbai na shakka cewa <coughs> wannan abin daga cikin sahabbai ya shi daga manzon Allah to wasu malamai suna la'akari da masarasin na tsari ce in sa'id ibn musayyab ne irin wannan jefar da mutum ɗaya babu damuwa tunda an san suwaye sa'id ibn musayyab yake rawaito hadisi daga gare su kuma bayan da zai canja ko ya koye wani saboda yana ganin bayi da <coughs> ma'ana yana ganin yana tsoron ya faɗi sunan shi za a karɓa hadisin saboda yawancin sahabbai ma dukkan su adilai ba wanda ake tuhuma shi da kariya ko da wani abu na fasikanci ko yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi ko wani abu shi yasa wasu matsayinsu akan marasi na Sa'id ibn Musayyab cewa ba ne ke shi ne amma wanda Sa'id ibn Musayyab mafi yawanci wanda suka zo bayan shi gaskiya ba a karɓar irsalin gane ko a suka jefar da mutum ɗaya ko mutum biyu su danganta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali akan samu Hassan al-Basri yana cewa ai annabi ya ce Hassan al-Basri tabi'i ne amma baya cikin manya-manyan tabi'ai irin su Sa'id ibn Musayyib in gane ko yana da nesa ba cikin manya-manyan tabi'ai ba kamar irin su <clears throat> al-Imam az-Zuhri Imam Malik Malik tabi'i misali idan zuhuri yi insani insani shi ba kamar insanin hasan ba ko in insani shi ba in na hasan al-basri ba in gane ko da irin su ibn sirin <clears throat> ibn sirin ma'ana yi rayuwa ne da irin kananan sahabbai irin su anas saboda haka ibn sirin ya ce manzon da sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza in gane ko ko ya ce umar ko ya ji abubakar ya ce kaza an san bai haɗu da abubakar ba ka ya rasu kila kafin ma a shi Su anas kuma sun yi tsawon rayuwa har sun sadu da su in gane ko to irin wannan kaga ba a magana hujja kan abin da suka kawo da shi Allahu ta'ala a'lam Allah ne mafi sani na hmm. idan aka ce annas abin nufi da annas zancen Allah ko zancen annaban Allah ne kawai nas a ce nassul aya abinda aya ta nassanta a kan shi abinda aya ta zo da shi kai tsaye wanda baya daukan wata ma'ana sai wannan shi ake kira annas gane ko <clears throat> kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum wa mastaisara min alhadi nan Allah ya nassanta cewa ga abin da za a yi shine mene alhadi bayan da mutum zai zo ya ce kawo wani abu daban ya ce shi ake nufi a wannan nas ne Allah ya nassanta mun gane ko ko misali da Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan shine kwanaki goma cikakku wannan asharatun yana nufin sha yana nufin tara Allah ya nassanta goma saboda haka goma nan goma nan ne wannan nas ma'ana abin da Allah ya tsayar da shi shi ake kira da nas a wajen malaman usul malaman usul ma'anan nas a wajen su yana da fadi ba ya takaita akan aya ba yana yana shafan da aya da kuma abin da aka nasanta shi aka ce wannan shine kaza gane ko kamar kai ne kace kana tare da yaranka a masallaci sai wani <clears throat> mai bara ya zo yana bara sai ka ne naira ɗari a jihunka sai ka ce in ka je ka ba shi hamsin wannan nan a gane ko ba ka gaya masa abin da kai ba in ka je ka ba shi hamsin sai ya zo ya same ka ya ce na ba shi sai ka ce na canji sai ce na ba shi duka sai ka ce a ai na gaya ma cewa an kaje ka ba shi hamsin wannan shi ake kira nan sai ka ɗauki ma'auni haka a shirya haka nan Mazala sallallahu alaihi wasallam ya nassan ta abu gane ko ya ce matsalan hadisin abin da ya shafi zakka gane ko kuma misali eh, abin da ya shafi zakka laisa fi ma tuna hamsati ausukin sadaka duk abin da bai kai wasu biyar ba babu zakka a ciki kaga manzo Allah nawa yana zakka wusuki biyar aka ba wani wani ya ya ce a ba biyar ake da nafsa ala annahu hamsa ngani ko wa laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaka duk abin da bai kai raƙumi biyar ba ba zakka a ciki da haka ina da raƙuma guda hudu ba yanda mutum zai zo ya minta tawili ya ce na bada zakka su saboda manzo Allah ya nassanta cewa sai sun kai biyar to wannan in ka ji an ce nas abin da ake nufi da annas kenan a wajen malamai waɗanda suke na fiƙihu da na usul amma a ma'ana wacce take ta kowa da kowa an ce nas ana nufin aya ko hadisi amma wajen malamai masu tsakuro hukunce hukunce sun ce nas abinda aka fi lafazi da wani abu shi shine nas sai a ce nas sallahu azza wa jalla ala kaza wa nas rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kaza Allahu ta'ala kuma abin da ake magana a kai abin da ya shafi waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasi a kansu wannan nasin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a kansu ma'ana nasi ne da zai zama kamar ya ce az-zahabu bil-zahab zinari da zinari wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa wal burru bil burri al burr nau'in ne na kamar alkama والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر وانا abubuwan guda shi ne na sanda dan su zama kamar misali gane ko saboda haka abin da ya shafi ciniki na ko ka canja waya ka yi ciko bai shiga cikin wannan ba abin da yake shiga cikin wannan kamar misali yanzu kana da naira dubu goma gane ko kana da naira dubu goma yar dubu dubu kaga takarda nawa kenan goma ko to sai kai kuma kana so ka raba su ka mayar da su dari biyar biyar kaga in ka bayan mai canji ya baka guda nawa zai baka guda ishirin to da ka bashi wannan dubu goma sai ce zai canja ma ya baka dari biyar biyar guda ishirin amma a dari biyar din ƙarshe zai cire ladan aikinsa zai baka dubu tara da ɗari tara da tamanin zai jira ishirin kaga ka ba shi goma ya ba ka tara da rage ko wannan rubayan ma'ana abin da ka ba shi ba shi mayar ma to wannan shi ake nufi da ba amma ba wai don zan sai da mota na je na yi koyi saboda kila darajar mota ta ba ta kai wanda nake so ba amma ana nufin wancan kan irin wannan sumfin na kuɗi ko na abinci da sauransu don haka dabba ba ta shiga ba misali ina da rago na fara kiwon shi na sallah ina son bana biyu a wajen wani ka san dai rago bai kai bana biyu tsaya ko ya kai shi idan sai ka je ka ce to ni wannan bana biyun nake so dan ina so banan Allah da ne yanka sani a sallah ya ce to shikenan sai ka sai ka mun ciko to ko ai ba ba ne saboda ka san wani kudin wannan ya fi wancan to amma jinsi ba ne wannan nama ne wancan kuɗi ne da sauransu an gane ko amma na nufin abu ya zama abu ne mai sunfi iri daya guda ɗaya da haka akwai abubuwan da shari'a ta cire ba sa shiga ciki kamar misali dabbobi ba sa shiga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karbi eh, dabba a wajen wani ya ce to zan mayar ma a lokaci kaza kuma ya mayar mishi da abin da ya fi wannan shekaru yana yi gane ko saboda haka wannan babu laifi a ciki wani abu ta da kamar ka karbi kazar mutum in ka zo mayar masa sai ka mayar mushi da zakar ka yi ruba ka yi ruba kai kaza ka karba amma da ka zo mayar mushi sai ka ba shi zakar ka yi ruba ko baka yi ruba ba me yasa eh eh an san zurfi ɗaya ne amma kuma <laughs> me yasa bai ta zama ruba ba saboda in wannan abubuwan shari'a ta bar mutane haka a sake an ce za a abin nan za a shiga takura ta iya yiwa lokacin da kai niyyar mayar masa din kai baka da kaza kuma sannan ba za ka iya iyakance kaza shi dole ka sami irin kanan kaza shi dole ka sami irin shekarunta dole ka sami irin maikon kaza shi daidai da naka zai yiwu kawai abin da ba zai wajen shari'a in ka ba shi a ba laifi saboda ba yanda za a yi ka kawo mishi nafsin kazan shi wa bai ko da kajin nan an kyankyashe su ne irin na agil din nan ka zo ka ɗauki ɗaya ka karba in za ka mayar ma mutum ba dole ka samu daidai daidai irin tashi ka kwatanta haka irin waɗannan abubuwan da ba sa iyakantuwa ma'ana ba yanda za ka yi ka iyakance musu adadinsu ko nau'insu ko waye wannan babu komai a cikinsu da yake a cikin abincin ma akwai wanda shari'a ta ba da sauki a kai kamar dabino wanda yana cikin baibul araya an koma cikin littattafan fikin akwai baibul araya malam zai kawo shi a cikin wannan idan aka yi hakuri waɗannan matsalolin da ake ta tambayar su suna da a cikin littafin nan mafi yawancin su za mu zo kansu gane ko shine amfani irin waɗannan ƙa'idoji kana tafiya tare da sanin hukunci na shari'a kuma ina ba da shawara a mallaki littafin bulu maram da littafin umdatul ahkam gane ko saboda mafi yawancin hadisan da za mu yi mu'amala da su a nan hadisai ne da suka shafi hukunce-hukunce na shari'a suna cikin wannan littattafan a dinga yawan bi waɗannan littattafan za mu iya zuwa hadisi a ce a wannan hadisi a na san shi a wajen kaza to ka san shi amma wani irin abin da ake nufi ya za yi a fulayin shi ya zaka yi aiki da shi idan ya faru a matsala in gane ko a can yanzu mai bulugul maram zai kawo ma kawai kitabi ne da babi ba zai gaya ma ga inda za ka saka shi ba amma a cikin wannan littattafan zai ɗauko hadisin ya nuna ma mashigarsa zai ɗauko hadisin ya nuna ma inda zai iya hawa da inda kuma ba zai hau ba in gane ko to kaga da haka sai ya zama muna tafiya guda biyu wa hadisin ka sha karanta shi a bulugul maram amma baka san yana yana da irin wannan mafitar ba ko yana da irin wannan hukuncin ba da haka kamar yadda ake sanin tafsirin alkur'ani haka nan dole ne a san bayani na hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam yadda aya za ta iya shiga waje da yawa haka nan hadisai na iya shiga matsaloli da yawa ta'ala